Neyle geliyor? الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآتن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan babban masallacin juma'a da yake wannan anguwa ta tudun wada a wannan babban birni na Kaduna a wannan jiha ta Kaduna makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yau muna 21 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1439 lissafin nasara yau muna shida ga watan shida shekara ta 2018 sanarwa daga kwamitin marayu kwamitin marayu daga jeyu na kungiyar jama'a fi zata libira wa kamata suna jihar kaduna na farin cikin sanar da al'umma cewa idan allah ya kai mu gobe alhamis 22 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da shida ga watan june shekara ta 2018 wannan kwamiti zai fara gabatar da tallafin marayu daga jeyu na wannan shekara a wannan masallaci na yan lilo da ke tudun wada kaduna a lokacin da za a gabatar da tafsir gobe in allah maɗaukin sarki ya amince saboda haka gobe za a fara ƙaddamar da wato tallafi gawa ga marayu muna sa ran Allah ya amince shugaban kungiyar jama'a zalatul Bidawai kamar ta sunna na tare Najeriya baki daya fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo shi da kansa zai zo ya kaddama mana da wannan gudunmuwa ta marayu kamar yadda ya saba yi a kowace shekara muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsare mana rayuwarsa ya kara wa rayuwarsa albarka tallafin marayu kayan da aka samu Habiba Ungwari mita ba da atamfa da dan kunne dozin daya wa marayu ta ce a sata a cikin addu'a Allah biya mata bukatu na alkhairi in akwai damuwa Allah ya yi malam Aminu Yusuf ya bada hula guda goma sha biyu a tallafawa marayu Fatima daga Nasarawa ta bada atamfa daya kuma ta ce a sata a cikin addu'a Allah biya mata bukatun ta alkhairi wani yaro ya kawo alkur'ani goma wato a ainihin wato tallafawa marayu kuma ya ce a sa shi addu'a wani yaro Allah ya masa albarka wata baiwar Allah ta ba da les guda daya Muhammad Buhari dan agaji ya aiko da wato ainihin gudunmuwa marayu kuma ya ce a sanya shi a cikin addu'a akwai kaninsa da baya da lafiya muna fata Allah madaukin sarki ya bashi lafiya da kuma wato mahaifiyarsa kudin da aka samu maman Amir ta aiko da gudunmuwa marayu ta naira dubu ɗaya ta ce a sa yaranta addu'a Aisha Qadir tana aiko da naira 2500 wa marayu ita ma ta ce a sa ta addu'a kungiyar yan kafin eh, ta hannun dan mai gauta su ma sun aiko da gudunmuwa ta naira 1000 Allah ya saka musu da alkhairi awwalu na gurjiya kasuwar fanteka ya aiko da naira 500 wata baiwar Allah naira 1000 wani bawon Allah naira 1000 wata baiwar Allah naira 100 Sayyidu Ilyasu naira 100 Mamman Abdul naira 100 naira ɗari biyu muna addu'a duka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatu na alkhairi waɗanda suka tura ta ban account akwai hajiya maimuna bage ta aika da naira dubu biyar akwai sanusi bello naira dubu ɗaya aminu rufa'i tanimu naira dubu ɗaya adamu umar naira dubu ɗaya yusuf abdulaziz alhassan naira dubu ɗaya shaibu kabir naira dubu ɗaya ibrahim umar dubu ɗaya ɗari biyu ibrahim abubakar naira ɗari biyar duka muna fata Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya musu albarka sannan akwai Bashir Umar naira dubu biyu Said Abdul Basit Ahmad naira dubu daya Muhammad Awal Muhammad naira 1000 Adamu eh, Idris Abdul Mumin Idris yi kore naira dubu daya Halima Shehu naira dubu uku Muhammad Rabiu Idris naira dubu daya Hadiza Adamu naira dubu biyu Sa'adu Muhammad Yakubu naira biyar Ikrima Said naira takwas Jummai naira biyar Muhammad Jamilu Akawu naira dubu daya Zulfa'u Muhammad naira dubu biyar Abdullahi Adamu naira dubu ɗaya Habibatu Adamu naira dubu biyu Abdulrahman Yusuf naira dubu ɗaya Rukayya, Suleiman naira dubu ɗaya ASPA Bolari Bakari Bukar naira dubu biyar Jamila Abdullahi naira dubu uku a kawun an samu naira dubu arba'in da biyu da ɗari bakwai a akwati naira dubu goma sha biyar a teburi an samu dubu goma sha ɗaya kafin tafsir an samu dubu tara ɗari tara total an samu gudunmuwa a jiya naira dubu saba'in da tara da ɗari biyu da tamanin Allah ya saka kowa da alkhairi account ɗin marayu stanbic ibtc bank account name offers welfare committee jibius kaduna account number double zero double one six zero eight one one five Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi to ku ƙara saurarawa yanzu na zan fito daga gida domin zuwa wajen wannan tafsiri sai ga wani matashi ya kawo ziyara har gidana da ya zo na ce mai ke tafi da shi ya ce ya kawo gudunmuwa ne shi ma wa marayu ya ce ya fi da zaka sai ga akwai bukatan su ma marayu a yaga musu gudunmuwa ce saboda haka ya kawo kudi cash naira miliyan daya ya ce a ba kwamitin marayu wannan matashi shine abdullahi salisu daga nan cikin garin kaduna Ban sani ba ko injiniya ya hayana kusa injiniya ya haya ga kudin da matashin da ya kawo naira miliyan daya a dunkule dan ba dan ba ina shugaban izala na jihar kaduna a miƙa kwamishin marayu alhaji tukur isa to Allah ya musu albarka wannan bawan Allah Allah ya taka masa da alkhairi na'am shugaba shi ma a gaban ku ya mika wa shugaban kwamitin marayu an yi haddin oba kenan shugaban kwamitin marayu ya ce Allah ya taka da alkhairi Allah ya taka kowa da kowa da alkhairi in ba ku manta ba kashin barbaro shi bude mana tallafi na bana da kuɗi kashi naira miliyan biyu Allah ya taka musu da alkhairi kuma kwamitin muna addu'a Allah ya kara musu albarka aiki suke ba dare ba rana kuma ba gara ba zago dugudun wanda aka bayar za ta shiga cikin hannun marayu da jira Allah madaukakin sarki alaran ma ina muka kwana qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana na'am la in min ga tambaya daga Allah Allah ya ce kul ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yunjikum min zulumatil barri wal bahr wane ne wanda zai tseratar da ku daga dufai na tudu da dufai na teku idan dare dare ga hadari ya taso duhu yayi duhu kuna tafiya a cikin daji wa kuke roko a wannan lokacin ya sama muku mafita ya fitar da ku idan kun shiga teku kuna cikin jirgin ruwa ga dare yayi dare ga ruwan sama ga iska ga igiyar ruwa taguwar ruwa tana hauka tana gori a cikin teku Allah ya ce a daidai wannan lokacin wa kuke roƙo ya tsallakar da ku qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tabbaya Allah yake wannan lokacin kuma kowa ya koma wajen Allah Allah ya ce tad'unahu tadarruan a wannan lokaci za ku kuna kiran Allah kuna roƙon shi tabarru'a kuna masu kankan da kai kuna cewa la in anjana min hazihi lanakunanna min ash shakiri in dai ha Allah ya tsallakar da mu daga wannan musiba da muke ciki wannan bala'i da muke ciki lanakunanna min ash shakiri, lalle za mu kasance cikin masu godiya ga Allah a wannan lokaci ko ba a tuna kowa sai wa sai Allah saboda an shiga mai an shiga bala'i an shiga musiba ba za a gane wannan ba sai an shiga jirgin sama ana tsakiya a cikin sararin samaniya a aka rinka haduwa da manya-manyan gajimare jirgi yana tangani ko an zo sauka aka ce taya ta makale <laughs> to ya za wani dan uwa yake faɗa mun wani dattijo yana bashi labari yace sun shiga jirgi tare da marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Dumi jirgin sama ai abubuwa suka rikice a sararin samaniya jirgi na tangari kafa ta makale an rasa yadda za a yi abu yayi zafi ya kai ga falo sun yi magana kace to jama'a fa an shiga siradal lazi sai dai mai addu'a Allah ya sauke mu to daga nan bajirgi jirgi ya tsit mai ayatul kursi na yi mai wallan yusiba na kowa wasu masu rude ba san me ake yi ba yake cewa malam yana zaune a cikin jirgi a zaune akan kujera da wani littafi a hannunsa yana dubawa duka a rude yake amma sai abin da ya bashi mamaki malam yana cikin natsuwa can da kira ka samu ta warware jirgi ya sauka ai ba jirgi na sauka mai tafiya fitsari mai <laughs> akwai ɗan jarida a sanar da ake sai ta da malam ya ce ala gafarta malam mun shiga bala'i a sararin samaniya kowa ya rude kowa ya gigice amma kai kaman baka damu ba wannan abun ya ba mu mamaki malam yace yi kowa ya rikice ce yi yace to misa kowa ya rikice ta la gafarta malam tsoron mutuwa mana za a mutu ba dole kowa ya rikice ba malam yace to yanzu da mun ka sauko kasa mun tsira mun ji a sama an firgita to yanzu da aka sauko kasa kaji ka taka kasa kace alhamdulillah hankali na ya kwanta to yanzu ka tsira yace dan jaridan nan da na duba ban san ta ina biye sai inda dare ba shi ba saboda wannan tabbai ba za ta yi ansuwa ba to yayin da kuke shiga halin kakanika yi ko cikin teku ko akan tudu ko kuna tararin zamani aka shiga matsala ga wa ake komawa inji Allah ga Allah ake komawa Allah madaukin sarki kai Allah ka gafarta mu sai Allah ya ce me a gaba larama qulillahu yunjiku qulillahu yunjikum minha wa min kulli karbin thumma Allah ya ce qul ka faɗa musu Allah ne yunjiku min shine wanda zai tsiratar da ku daga gare ta idan kuna cikin bala'i an shiga halin kakanika kai Allah za ku kira Allah ne zai yi tsallaka da ku qul yunjiku yunjikum minha wa min kulli karbin ba wannan ba duk wani bakin shi da kuka shiga a duniya wa za ku roga ya tsallaka da ku Allah kadai zai tsallaka da ku ba mai sai Allah kai Allah ka gafarta ba. wanda ya rike Allah ya huta wanda ya rike wani Allah fa ya shiga bala'i shi yasa kullum muke faɗa muku ku rike Allah shi kadai in kun shiga musifa shi ke yi da ku ba wani wali da zai cire ku daga musifa ba wani shehi da zai iya cire ku daga musifa ƙarya ne babu in kun shiga bala'i ku koma zuwa ga Allah Allah kadai za ku roka ya tsallaka da ku Allah ka tsallaka da ku shi yasa muke addu'a bala'in da Najeriya take ciki Allah ka tsallakar da ita na san ba mai iyawa sai wa sai Allah shi kadai zai iya ya Allah duk masu rufe mu da sharri da bala'i Allah karka ba su nasara Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar masu son su rikita wannan kasa su hana ta zaman lafiya Allah kada ka ba su sa'a Allah ya ce qul illahu yunjikum minha wa min kulli karbin amma abun ban mamaki sun ma antum tushrikun sai Allah ya tsallaka da ku kuma daga baya kuma sai ku dawo kuna hada Allah da wani sai ku dawo kuna yi wa Allah shirka yanzu lokacin da kake cikin ciki wa tsare ka sanda kake jariri kana cikin mahaifiyarka wa ya tsare ka a cikin cikin akwai rikici da ya kai ciki ciki yana da zafi ko bai da zafi akwai tangal-tangal ko babu idan wata kwanta ba daidai ba wa za ta danne amma duk bala'in da ke cikin ciki Allah ya tsare ka duk wannan rigimar kai wata tara Allah kadai ke lura da kai a lokacin ba wani wali da karke ba wani shehi da karke ba wani gausi ba wani kudubi ba wasu najaba'u da wasu asriya'u da wasu kudaba'u duk babu wa ya tsare ka lokacin Allah aka zo haihuwa da kana tsugune Allah ya ga in zaka fito haka zaka samu matsala kafar dama na iya fitowa kafar hagu ta makale Allah ya ce a juya ka kai upside down kan kai kalli ƙasa domin nan ne za ka fito sulub babu inda zai makale summa da ya tsara wannan yan matsatsiyar hanya ka kalli yan matsatsiyar hanyar nan ka ga rushashen jariri da katar kansa amma in ba da Allah wa zai yi wannan yanzu ya fito duk likitocin duniya in sun taru ba su iya mai da shi ta wurin ko za su iya mai da shi a ba yanzu fito ba kuma sai yuton ya koma ya koyi sai dai ta mutu kenan wa ya fi da shi Allah ya fito da shi uwan lafiya dan mai lafiya yana jariri Allah ya tsare shi wai sai da ya girma ya zama murjejin kato yadda yanzu da dambe ma zai kwato hake shi wai sai wani yana mara hankali sai aka kwanda gege laya sai a raya ta ya bashi sai ka ganta maganin baki bakin wa bakin ne duk Allah ya kare ka can ba wanda ya kare ka sai Allah sai yanzu ne ka dogara da laya kaga mutum an mai da shi mahaukaci ga guraye ga kambu ga daga ga layu ga ga daushen tsini ga kaskaifi ga baru ga baduhu wajen tsari tsari daga mai sahabai da suka yakin badar wata raya suka daura Khalid ibn Walid bai taba jagorantar yaki ba ya nasara ba tun zamanin jahiliya ake bugawa da shi har ya musulunta duk wani furmutsi da kasan za a iya mutuwa ba wanda bai shiga ba amma ƙarshe akan gadon sa ya mutu yana kuka shi shahada yake so waye tsare shi waye kare shi bara ibnu malik bara lokacin da aka zo a mauki a ce mama sanda lama. suka shige cikin gonar na adikatul rahman wata gona ce gonar Allah ta suke harbin sahabbai da kibiya kowa ya ce ba zai bar wurin ba sai dai su kare da abin yayin tsanani bara yazo ya samu komanda bara ibnu malik ko ibnu azib eh bara ibnu azib yace shi a dauke shi a jefa cikin gidan a jefa shi cikin gonar shi kadai kafirai ne a gonar da makamai yace a dauke shi shi kadai a jefa shi aka ce zai kashe kanshi komanda ya ce ku jefa shi aikin addini ne. aka samu garkuwa irin wacce harboki biya ake tarewa da ita aka dora shi akan garkuwar jarumawa aka daga a jikin katanga tsayin hannunsu ya kare garkuwa bata kai bakin katanga da zai kama ba aka samo masu aka juya masu ba ta wajen tsinin ba ta wajen gindin mashi inda bai da tsini da shi aka tokar garkuwar aka rinka turawa sama har ya kai bakin katangar ya kama katangar ya yi kulikulin rake ya dirka cikin harna suka wuce a kai shi wannan ya kawo tsara ya kare shi ma ya kai da haka yana ja baya har ya isa bakin gate ya sare kan mai gadi ya buɗe kofar sahabbai suka shiga aka ci garin da yaki tabbaya ta nan shine wata laya ya daura waye shi guru waye shi karhu da wace ya je? ina bi majza ibnu sauri sanda suka je yaki garin ɗin garin an kulle baya baya da zaka yi balle shi katangar tana da kauri ƙananan ƙananan ɗakuna ne a saman katangar daga wurin suke ta harbin sahabai, an rasa yadda za a shiga gari cikin taimakon Allah sai aka samu wani dan garin da ya musulunta ya zagayo ya zo ce akwai hanyar da za a iya shiga gari. amma ta baya ne bayan gari kuma ruwa ne sai wanda zai iya ratsa ruwan a iya ta inda hanya take nan take majza'a yake shi zai aka samu su daga cikin sahabbai suka rufa mar baya suka shiga ruwa tun da magariba suke linkaya Basu su isa bakin katangar ba sai da asuba a cikin ruwa su san da ya isa bakin katangar da ya waiwayo sama da rabin mutanen da ya zo da su sun yi linkaya a cikin ruwa har sun gaji sun dinde sun mutu a cikin ruwa sun samu shahada da shi da yan burburin da suka saura suka shiga ta wannan karamar hanyar jijjifin asuba suka je bakin gate suka yi ta dauki ba da masu gadi suka gama da su suka buɗe kofa aka shigo cikin garin aka ci garin da yaki wace laya yake da ita mubaraza da aka zo za a mubaraza single combat kafiri ya fito kai ka fito ya ce akwai kafirin da ya da kan wani kafiri jarumi ya fito aka kara majiza'a ya sa da kan ya ce akwai na biyu na biyu ya fito ya filla kansa akwai na uku ya fito na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na goma na ashirin na talatin na hamsin na saba'in na tamanin na tasa'in na dari kafirai guda dari karawa gaba da gaba ya kashe a ranar kafiri dari wace laya yake da ita sai ka tashi tsaye a kai tsallama ba tashi tsaye ba Allah ne mai tsare ba Allah ne mai karewa akwai garin da aka je za a yaki sarkin garin ya fito yace ba matsala ba sai an yaki ba yace ga wannan fauzi da dafi ne mun kware wajen hada dafi ba wanda zai sha wannan bai mutu ba ina shugaban ku in addinin ku na gaskiya ne ya sha wannan dafi in ya sha bai mutu ba ba sai an yaki ba gaba ɗaya za mu musulunta Khalid ibn Walid yace a kawo shi ne komanda a ranar aka ce za ka mutu bai ce a kawo ai cewa suka yin addini nan gaskiya ne wallahi addini nan gaskiya ne aka kawo mai fauzin ya kwankwada ya kwankwada ya cika cikinsa tatil bai taba jin karfi da fawa kamar ranar ba wace laya ya daura kai da Allah ka je ka imani da Allah mu wace laya muka daura waye rubuta ya mu muka sha ina daga ina karhu amma ga duwali yana marasa jinsa su rasa inda za su shiga da suna da wani tofin da za su yi ba mutu kuna jin da mara duniya ana zama da ke kusa baki za su fara tobawa ba ga a yi soyin da nake na kara gaba <laughs> Allah ka tsare mu walillahu yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun sai Allah ya ce daga malarama qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الله كاوم التوكيد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون لوكاشن da aka saukar da wannan aya qul huwal qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai addu'a yace ya Allah ina neman tsari da fuskarka ka tsare mu ya Allah wa min tahti arjuliku annabi ya kara addu'a ya Allah ka tsare mu aw libitakum shi'a wa yuzika ba'dakum ba'd ba'd annabi yace ya Allah ka tsare mu Allah ce ka ga musu huwal qadir Allah shine mai iko ala ayyaba ta alaikum azaban min fawqikum bisa ya aiko muku azaba ta sama ku ji Allah menene azaba ta sama ku Allah ya ce sama ta bude da kofofin ruwa irin wanda aka yi ufana tufana fa fatahna abwaaba samai fa fatahna abwaaba samai bima'in munhamir aha wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa ake yi da annabi Allah ya bude kofofin sama ya ce ruwa ya takwara ruwa kare tsaya sai duniya ta shiga za a halaka ko ba za a halaka ba Allah ya ce yana da wannan iko ko ya sa muku ruwan duwatsu daga sama kamar yadda aka yi wata na annabi Lut dakon kwani na wuta daga sama Allah ya ce ai ruwan su akwai mai tsare ku ba mai tsare ku aw min tahti ku ko ya aiko muku azaba ta kasa ya zai aiko muku azaba ta kasa Allah ya sa ai girgiza kasa sai ka je da aka girgiza kasa ka ga bala'i ga ana tono gawo gawawaki karkashin gine-gine ba mai yi hanawa ko ya shafe ku kamar yadda aka yi wa karuna Allah ya ce fa kasabna fa kasabna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min duni illahi wa ma kana min al-muntasirin Allah ya ce da shi da gidan nashi duka muka shafe su a kasai ji Allah kawai ƙasa ta bude kawai ta fadawa in an gama fadawa ta shafe sai tarihi Allah ya ce ka gaya musu Allah yana da ikon yi wannan ya turo azaba ta sama ko ya turo su sai na ko ta kasa wasu malamai suka ce Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda habru hadhihi umma ana cewa habru ana cewa hibru duka daidai ne a larabci yace wannan ayar abinda take magana akai qul huwal qadiru ala an yabasa alaykum azaban min fawqikum ka gaya musu Allah yana da iko ya kawo muku azaba ta saman ku Abdullahi da Abba zai ce azzaluman shugabanni kenan azzaluman shugabanni shine azaba ta sama Allah ya turo azzalumai su zama su ne shugabannin ku su sace kudin kasar ku su daura gindi ai ta kashe ku bala'i sama bala'i kada ku rasa inda za ku shiga akwai abin da za ku yi ba abin da za ku yi Allah ka tsare mu daga azalumai shugabanni Allah karka ba azalumai su shugabance mu ya Allah su taka kasar su barku cikin talauci in ka je asibiti bala'i kan titi bala'i makarantu bala'i ko ina bala'i su kuma da su da yayansu da jikoki da abokan arziki ta harkar su babu abin da ya shafe su Allah ya ce shi mai iko ne yana iya turo wayannan azzaluman shugabanni su shugabance mu Abdullahi da Abu zai ce a min tati azzulukum ko ya turo muku azaba ta kasa ta ƙasar ku yace shine Allah ya hada ku da mugayen mabiya mabiya marasa kirki ya zama shugabannin suna iya kokarin su duk abin da za su yi shugabannin suna iya kokari su taimake su amma kuma su mabiyan su zama su ne butulai su ne masu zagi shugabannin azaba ta karkashi ke shugaban yana iya kokarinsa ya hana sa bacci ya hana kansa jin dadi yana iya kokarinsa amma sai Allah ya hada shi da mabiya marasa me marasa kirki masu butulci da duk kokarin da yake yi su gobe za su ga kokarin ba yana kokari su suna zagi yana kokari su ko suna Allah wadai yana kokari suna zagi yana kokari suna Allah wadai Abdullahi dan Abbas yace to wannan shine azaba ta zo daga ƙasa Allah ka raba mu da azaba daga sama Allah ka raba mu da azaba daga shine qul qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah yace aw yalbisakum shi'a ko kuma Allah ya maida ku kungiyoyi daban-daban masu fara da juna kungiyoyi daban-daban masu me fada da juna wannan kungiyar na fada da wannan wannan group din na fada da wannan wannan duk alherin da wannan za su zo da shi wannan sai kafar a gudu duk sharrin da wayannan za su nemo a wayannan saboda gaba da wayannan za su goyi baya sai zama al'umma ta lalace gaba daya shine auyal bisaku shi'a ko Allah ya maida ku kungiyoyi daban-daban masu fada masu gaba da juna Allah ya ce zai yi wannan wa yuzika ba'dakum ba'da ba'd Allah ya sa ku ya ku kuke gana wa kanku azaba ku ya ku kuke cutar juna ku ya ku kuke azabtar da juna ku ya ku kuke kashe juna ku ya ku kuke zubar da jinin juna kun zame wa kanku bala'i da kanku tsakanin ku ku ya ku Allah ce na gara ba sai na turo bala'in ba ku zan mai da bala'in kanku da kanku ku rinka jefa wa kanku bala'i da kanku kai ka ji Qur'ani malam ana karanta wannan aya sai ka ji kamar a Najeriya ake magana kamar yau aka saukar da ita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na roki Allah ya dauke wa al'umma ta bala'o'i guda hudu Allah ya dauke guda biyu guda biyu yace ba zai dauke ba duk da waye addu'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na roki Allah duk sabon da al'umma ta suka yi ko an samu mazinata a cikinsu ko an samu yan luwadi ko an samu masu yan jinin mutane duk ta'addancin da za su yi al'umma ta za a samu wani bangare na su yi ya Allah kada ka yi wa al'ummar ruwan duwatsu daga sama ka halakar da ita gaba ɗaya saboda laifin da sashin da suka aikata addu'ar annabi Muhammad Allah ya ce na karbi wannan duk banda da al'umma ka suka yi ba zan halakar da su irin wannan halakarwa shi yasa yanzu wata banna ce ba yi a Najeriya wace irin banna ce ba yi an halakar da mutanen annabi shu'aibu saboda sun tauye mudu mu wani irin mudu ne ba tauyewa an halakar da mutanen annabi lulu saboda suna luwadi mu wani luwadi ne ba yi a nan ga matasa nan hotel ake kama musu kaje mutum ya kama hotel wa ya aje mata shi yana zuwa yana da wani shi je Abuja ka ga Allah kaga inda ake kama matasa hotel dan yaro yana zaune a Abuja bai da aikin yi ba sana'a amma dukin zai zo ka ganshi yana shiga galila yana sa mista da misrati kai ya saurin burge ka tsaya ka bincika ka ji me yake yi in ba sa ba sai ka samu dan suruka ne Allah ka raba mu da wannan bala'i kuma abin da zai baka haushi manya-manyan ƙasa suke ruwadin da matasa saboda suke da kuɗi suke yi kama matasan hotel su ba su motoci suke yi ba su dala saboda mugunta ka samu shirgegen ɗan ne sai ka samu babba ne in ya fito ana girmama shi wani tsohon darakta ne wani tsohon fabanin sakatare sakataren dindindin akwai azaba daidai tana na alahira shugaban wani board a wani tsohon gwamna wani tsohon minista wani tsohon sanata wani tsohon sarki wani tsohon criminal ji bala'i akwai garin da aka samu limami yana yana duwadi da sabon musulunta liman to waye saura Allah ya taka wa sarkin da alkhairi ya tsige limami wani bala'i ne wani yanzu ka je manyan birane za ka ga mutum mai kuɗi ya samu kyakkyawar mata ya aure ya gina mata kankare da gida ya tsaya mata sabuwar mota ya buɗe akawun ya sa mata kuɗi abinda take so za ta yi zai kai ta ingila zai kai ta faransa duk abinda take so a duniya zai mata amma kun san me yasa ya aure ta ba yana bukatar ta bane a matsayin ta na ya a shi bai da bukatar ta shi tarko ya dana abin da yake so ta yadda zai ringa kawo samari su samarin su yi zina da ita shi kuma yi duwali da su ya bukata ta da ita kenan bokaye ga sunan yau su ce a kwakwalo idan jariri gobe a yanko kunne jibi a dirkawa mahaukaci ya ciki kullum cikin bala'i ake da da ne da tuni an wuce da wannan labarin ruwan duwatsu Allah zai sa a yi daga sama da wanda ya ji ya gani da wanda bai ji ba bai gani ba Allah ya kawo bala'i ai bugun ƴaƴan kadanya da wanda ya nuna da wanda bai nuna ba an je lahira gaban Allah a ware amanar duniya kurin kus Allah zai waro ba annabi ya roƙa shekara bana haka Allah ya ce na alma shi yasa muke zaune har duk iyar ka kai ka gama sai ka mutu ka je lahira Allah ya hukunta ka yace na roƙi Allah ya dauke wa al'umma ta. bala'in shabewa da yake shabe al'ummomi wannan ma Allah ya ansa yace na roki Allah al'ummata kar ya sa su kungiya kungiya suna fada da juna Allah ya ce a wannan an riga an gama ita wannan addu'ar Allah bai karba sai dai a ba annabi ladan addu'a ya Allah karka mai da al'umma ta sashin tana azartar da sashi Allah ya ce wannan ma riga an gama Allah ya dauke bala'i biyu amma wayannan guda biyu na karshe Allah ya basu a cikin wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah zawali al-ard fara'aitu mashariqaha wa magharibaha yace Allah ya takure mun duniya wuri daya ya mun zumi din duniya ya takure mun ita wuri daya sai da daga duniyar gaba ɗaya da gabashinta da yammacinta ba inda ban gari ba ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna mulka ummati lalle mulkin al'ummata la yablugu ma zuriyati sai ya isa har inda aka nuna mun dinnan inda aka takure mun da gani ma'ana sai musulunci ya mamaye duniya gaba ɗaya yanzu musulunci yana mamaye duniya ko bai mamaye duniya yana mamaye duniya sai ce wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla yace na roki ubangiji na mai girma da daukaka nace ya Allah Allah ya hulika ummati bi sanatin amma kada Allah ya kawo musifa irin halkarwar da yawa mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi hudu da mutanen annabi Salihu da mutanen annabi Shu'aibu yadda aka yi wa Adawa da Samudawa aka halakar da su gaba daya na roki kada Allah ya al'umma ta wannan sannan na roki Allah kada ya dauko wani daga wajen al'umma ta ya zo ya mulki al'umma ta ya ci gaba da azartar da su yace wannan ma Allah ya karbe shi daga nan sai Allah ya wata magana yace ya kai Muhammad inni idza qadaytu qada'an fala yurad ni Allah idda Allah in na riga ne hukunci wannan hukunci ba mai da shi Allah bai hukunci a canja amma wannan al'ummar sai ta zama group daban-daban kuma suna fada da juna suna me suna fada da juna kenan musifa ce za ta fada cikin wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yushaku an tadaa alaikum al-umam kama ta tadaa al-akalatu ala qasatiha lokaci ya kusa da kafiran duniya za su yi taron dangi akan musulmai kamar yadda masu jin wa sun dawo daga gona aka kawo musu abincin da ba zai ishe su ba za su yi taron dangi kan abincin suna zakara suna wakara haka za a rike yi wa musulmai lokacin yayi ko bai ba duk duniya yanzu so aka sa gaba musulmai ya sa gaba fa qala qailun aw min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kafiran duniya za su yi taron dangi akan mu su yi ta kashe mu suna azabtar da mu lokacin mu yan kadan ne manzo Allah ya ce bal antum kasir yace a lokacin ne ma kuke da yawa ba irin wannan yawan na zamanin sa ba lokacin da kuke da yawa yace kun gusa ka gusa sai sai dai ga ku da yawa amma yawan kaman irin yawan ciyawa da dattin da ruwa yake debowa idan an yi ruwan sama ruwa zai debo totan masara le da fiwa wuta eh bawar rake ko haka zai debo shi yana tafiya da shi a cikin lambatu to a lokacin ku kamar wannan ciyawa da ruwa ke ɗebowa idan yi ruwan sama ne ba ta da wani ta'asiri na ta da kanta haka kuke a wannan lokaci me zai jawo mu samu kabo a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ce wala yanzu al mahabata fi suduri aduwikum minkum tsoron da kafirai suke muku da kwarjinin da kuke da shi a idanun kafirai Allah zai cire wannan tsoron da wannan kwarjinin daga zukatan kafirai kafiran su dawo ba su tsoron wannan ya faru ko bai faru ba da kafiri tsoron musulmi yake ko ba tsoron musulmi yake ba ko giyawa ke sha bai taba musulmi bai farawa to daga nan kafiri sai ga tare da musulmi suke shan giya a gidan giya musulmi ya lallabo ya dirka wa yansa ciki ka ce shi kafiri ne ka lallabo ka tsirka ita isa ciki kwana nan ina sauraron mata magana da wani kafiri yake faɗa yana ko musulmi yayi abun ku akwai reni wayewa ciki idan an yi abinci mun ba ku kuce ba za ku ci ba wannan yankan kafiri ne kaza kaza kaza yankan kafiri ne kaza kaza na kafirai ne ba ma ciki ya ce a ah, to ga mariana ta yi ciki ba miji an ce mariana wa miki ciki ta ce ibrahim kwanan da nake saurari wani ya faɗa ta wai ku musulmi na tambaye ku ba kwa cin abincin har ne ba kwa cin yankan har ne ba kwa cin naman har ne amma kun samu ya ku murmushi shi a nan ba bambanci ba na arne ba na musulmi sai an zo wajen zuwa ka ce arne musulmi amma nan an zubar da mutunci musulunci ko ba zubar da shi ba ya ci kudin kafir ya ki biya in yi magana ce kafirin banza da wuce saboda ne wannan ya jawo dole kwarjininku da tsoronku ya fita daga cikin zukatan abokan gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce abu na gaba kuma Allah zai jefa muku alwahan me zai jefa muku alwahan qalu wa mal wahan ya rasulullah sabai suka ce menene alwahan ya rasulullah manzo Allah ya ce wasu cututtuka ne guda biyu hubbu dunya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa wannan Allah zai jefa shi cikin zukatan musulmi to daga nan musulmi bai da sauran tasiri da Allah wannan ciwon guda biyu wanda ne bai kama musulmai ba san duniyar ne bai kama musulmai ba ko tsoron mutuwar ne bai kama su ba Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd sai Allah ya ce mai gaba da rama kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun sai Allah yace ce unzur ka duba kaifa nusarrifu al-ayat yadda muke yin bayanin ayoyi daki daki dalla dalla filla filla inji Allah la'allahum yafqahun ko za su dawo su ainihin fahimta su dawo su rike hanyar Allah Allah Allah ka sa muna cikin masu fahimta ka sa muna cikin masu gane addinin to ku saurara ku ci Allah yana son musulmai su rarraba Allah bai san musulmi su raba. Allah bai san musulmi su raba. me ubangiji yake so Allah yake wa anna hadhihi ummatukum wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun yace inna hadhihi ummatukum inna hadhihi ummatukum ummatan أمة واحدة وأنا ربهم فاتقون يتي منيبين إليه واتقوه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سوى مشركان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون yace innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يتي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه yace innamal mu'minuna ikhwatun innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum sai ce me wattaqullaha la'allakum turhamun kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duwayen ayoyin sako dai suke suke isarwa ne kar musulmai suke yi da su rarraba kuma lalle musulmai su hada kansu duwai na ayoyi abinda suke karantarwa ke ciki har Allah yake cewa wallazina kafaru kafirai ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masoyin sashi da suna taimakon junansu Allah ce illa taf'alu kuma in ba ku aikata haka ba kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wata fitina za ta faru a cikin ƙasa da banna babba inji Allah dole musulmai su hada kansu umurni nawa na Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu yawa yayi kira ga lalle dole musulmai su hada kai dole su zama abu daya da ba lokacin da za mu iya karanto su to amma sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda aka saukarwa wannan Qur'ani wanda ya faɗi wayannan hadisan duka sai yace Yahudawa sun kasu kashi 71 Nasara sun kasu kashi 72 sai annabi ya ce wa taftariqu hadhihi al-umma wannan al'umma tashi ta kuma sai ta kasu fiye da yahudawa sai ta kasu fiye da nasara sai ta kasu kashi 73 yahudawa 71 nasara 72 mu ba waye faɗi wannan magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya faɗi magana a duniya ko wanda sai hana ta faru ba wanda ya sai hana ta annabi yace wannan al'umma sai ta kasu zuwa kashi 73 sai yace amma kashi 73 nan kullu hafin nari illa wahida kashi 72 gaba ɗaya suna wutar jahannama kashi ɗaya zai shiga aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai hankalinsu ya tashi suka ce wacce ce guda ɗaya da za su shiga aljanna ya rasulullah annabi yace ma ana alaihi da yawa ashabi ku tsaya ku kalli kashi 73 dan gaba daya waɗanda kuka ga su ce kan abin da ni yau sanda nake da rai nake kan shi tare da sahabbaina to su ne kawai yan aljanna sauran duk yan bid'a da wuta za su je inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kashi daya su ne za su fi aljanna su waye kashi daya su ne ahlus sunna wal jama'a allazi kanu ala ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi sallam wa ashabu tsakanin ku da Allah zan tambaye ku a yau a duniya suwa yake kan abin da annabi yake kan sanda yake da rai tsakanin ku da Allah na tambaye ku suwa ke kan abin da sahabban annabi Muhammad suke kan shi yan bakajen kaya masu zaki sahabbai su ne yan lamme ne da wani biyu su ne suwa ke kan abin da annabi ke kan shi hanyar da zaka gane da tafi kusa wani gari annabi ya zauna makka da madina nan ya karanta da almajiransa in kana so ka san me annabi yake yi san da yake da rai je ka ina je ka dakin Ka'aba je ka masallacin Annabi Muhammadu inda kabarin sai yana tsakanin ku da Allah da ibadar ahlus sunna da ibadar yan bid'a wace ce irin ta ɗakin Ka'aba da sallan mu da tasu wace ce irin ta masallacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kina da suna sune alladina ma kanu alaihi yawm ashabi to in haka ne zaka ce to me yasa su ahadu suna suke da kungiyoyi daban-daban ba kungiya take da muhimmanci ko matsala ba firka take da hatsari ba jama'a ba ba kungiya ba dan an ce jama'atu nasarar islam jama'atu izalatul bid'a jama'atu fitiyanul islam jama'atu ansaris sunna jama'atu ihya'i sunna wa ikmalil bid'a jama'a wannan ba shi ake magana kai ba aqidar ce ake magana akan ta kungiyoyin ko sun kai miliyan in dai aqidar su iri ɗaya ne kan kitabu suke da sunna a bisa fahimtar magabata sunan rabu ba su rabu ba matukar kan aqidar su ko sun kai miliyan a duniya irin waɗannan kungiyoyi a tabaran musulunci kungiya ɗaya ce ahlus sunna wal jamaa wannan ne yasa an kaje Nijar zaka samu manyan manyan kungiyoyin ahlus sunna akwai ahlus sunna wal jamaa akwai iyawu sunna wa ikmadul bid'a akwai kungiyar kitabu was sunna dukan su ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane ahlus sunna ne in ka zo nan Najeriya ba izala ce kai kungiyar ahlus sunna a Najeriya ba akwai kungiyoyi da yawa na ahlus sunna in ka je nan Kano akwai kungiyar at-ta'awun ahlus sunna ne ko yan bid'a ne ahlus sunna suna nan da dama jihohin yarabawa kawai mun yi taro da su suna da kungiyoyi na ahlus sunna kungiya 37 kungiya nawa sai suka yi mata umbrella suka ce federation of ahlus sunna organizations of nigeria mun je mun yi taro da su a wayo kungiya 37 kowace tana da jinsa kuma kowace kungiyar ahlus sunna ce har farfeso a yarabanci akwai kuma ahli sunna ne kenan duk wayannan kungiyoyin ka tattara su in dukkan su qur'ani da sunnar annabi suke karantarwa dukkan wayannan kungiyoyi na duniya wanda sun fi ɗari ba ma saba'in ba amma karantar wasu ɗaya aƙida su ɗaya to duka waɗannan sai ka dunkule su a matsayin ƙungiya ne suke allazina kanu alama ana alaihi yawma wa ashabi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ka ba mu ikon tsayuwa kan Qur'ani da hadisi Allah ka ba mu ikon tsayuwa kan sunna Allah ka sa ranar tashi alkiyama muna cikin waɗanda annabi ya ce allazina kanu ala ma ana alaihi yawma wa ashabi ita wannan ita ake cewa firqatun najiya ita ce firka da za ta tsira ita ce kungiya tallin tal da duk duk kungiyoyin duniya wacce za ta tsira duk inda kake ko cikin wani gurin kake ko mai ka sa kungiyar ka suna tsaya ka duba ka ga aqidarta da karantar karantarwarta da da'awarta yayi daidai da abinda Annabi Muhammadu da sahabbansa suke in yayi daidai gode wa Allah kana cikin alfirqatun najiya ko mun san ko ba mu san ka ba kai dan kungiyar mu ne muna tare da kai ahlus sunna wal jamaa Allah ka raye da mu kan sunna ka kashe mu akan sunna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk cikin manyan manyan baki da suka samu damar halartar wannan majalisi a yau akwai babban mahaddacin alkur'ani mai girma wanda ya taso daga jami'ar darul ulum da take pakistan shine ustaz muhammad awal shu'aibu bakori na ga shi muna tare da shi tun jiya eh, hafizi dan mu zai domin su gamsa a takbir Allah ya kara mana irin waɗannan mahaddata alkur'ani mai girma Allah ya kara musu albarka Allah ya sa mu da su Qur'ani ya tace mu a ranar tashin alkiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh